Assalamu alaikum ah, kuna tare da Alinuhu ah, a cikin wannan shirin na farko ni ne director wato mai bada umarni kenan sannan kuma ni ne role din Malam Salihu a cikin wannan shirin. A gidan Sarauta Season 2 abin da ya burge ni shine yadda aka samu wato wasu al'amura wadda za su wa ah, wato shi shirin karsashi ma'ana akwai tashin hankula akwai abubuwa da su ringa saka tararradi yayin da kake kallo. wannan shine wani sabon abu da muka samu a wannan season 2 din da ya burge abin da zan yi wa 'yan kallo albishir shine wannan karan ku zauna cikin shiri idan kuna kallon gidan sarauta season 2 in Allah da za ku riga ganin wasu abubuwa sababbi wadda suka fi wadda kuka gani a baya sannan gogewar jaruman wato yanayin rubutun launinsa da sauransu duk ya fiye da ku gan shi a baya wannan shine abin da muku albishir akai kamar yadda muka yi muku alkawarin cewa za mu dawo season 2 na gidan sarauta to lokaci ya yi in Allah yadda za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin daga ran asabar 13 ga watan 4 misalin karfe 9 a arewa 24 sannan a tashar mu mai shadda global resources karfe 8 da rabi ran asabar din dai sannan ba za mu rinka maimai a arewa 24 ba amma duk mai son kallo zai iya komawa wannan tashar tamu ta mai shadda global resources in Allah yadda